a mace akan mijinta wato haƙoƙin da miji ke da shi akan matarsa in aka ce haƙƙi ana nufin wani abu ne wanda yake mai shi dole sai an sauke masa sauraka a taƙaice miji na da haƙƙi akan matarsa dole ta yi masa biyayya don Allah ta'ala yana cewa wato ainihin fasalihatu qanitatun hafizatul ghaib in dai mataye na kirki ne to masu ainihin wato kunut ma'anin kunut kaskantar da kai ga Allah ne ko masu ɓoye ko ka ce masu tsare abin da Allah ta tsare ne game da suna daga sirrin miji da kuma tsare wato mutuncinsa kar a tona shi ɗai kenan na biyu yana da haƙi a kanta wato bayan mun ce ɗa'a ta kuma sallama masa kan bukatarsa ta kwanciyar aure hatta kai ga jallin da in tana azumin nafila ba da saninsa ba ya halatta miji ya biya bukatarsa ta wato saduwa ko da ya kai ga wannan azumin nafila ya karye ne tunda ba na farilla ba ne yana daga cikin haƙƙinsa a kanta wato katta fallasa asirinsa za ka iske wasu matan suna da kawaye sai su dinga tereri da abin da suke ciki ai wallahi ya ma kasa bani abinci ya kasa ce da ni zan tafi ma gidanmu na ma gaji da wannan rayuwar wannan ba dai bane yana daga cikin haƙƙinsa abin da ya kawo na dukiya ko na cefane ko na kayan abinci da sauransu a alkinta kar a tozarta shi wasu matayen sai ka iske miji abin da ya kawo na kayan cefane an watsar da shi an bashi a waje baja-baja a warwatse a wargaje wannan ba daidai ba ne kuma haƙƙinsa ne har wa yau wato kattaba wani dama ya shigo gidan sai da izininsa in ba kamar wanda yake shigowar shi ya zama kamar larura ba misali kamar mahaifinta wanda shi ma mahaifinsa ne ai kamar mahaifiyarta amma babu dalili a wani wanda yake baligi wanda shari'a bata amince ba ta kyale shi yake shigowa a gidansa kuma haƙƙi ne kar ta dinga wato yi masa tsiwa daga murya suna magana ta ta murya tana dagawa har ka ji wata tana cewa in kai dan halin ne ka sake ni tutuka masu kama da haka waɗannan <clears throat> a takaice kenan tun da ke filin amsa tambayoyi ne kuma na da sojeri da yawa kuma muna jiran wasu amma dangane da kuma haƙoƙinta a kansa ita eh, tana da haƙoƙi a kan mijinta bayan mun ji nashi ah, tana da haƙoƙi daga cikin haƙoƙin ya tufatar da ita ya ba ta abinci ya ba ta matsuguni ya kuma raba kwana shine suke cewa almimatul arba'a mi'ara guda hudu maskanun mat'amun malbasun mabit maskanun mat'amun malbasun mabit dole ba ta maskan matsuguni dole ba ta malbas tufa dole ba ta mabit wato ya raba kwana dole ba ta kuma inda za ta tsuguna waɗannan haƙoƙi ne da suka waje ba a kiyaye su musamman idan suka kasance su biyu ne sannan kuma haƙƙi ne na mata a kan miji wato ya ilmantar da ita addini ya koya mata sanin Allah domin shi kansa zaman auren idan da jahilci ne babu yadda za a yi zaman auren ya wanye lafiya ya kuma tafi a daidai akwai wasu abubuwa muhimmai da suka hada da miji ya dawo gida da wuri kuma ya ringa bibiyan halin da take ciki musamman idan da 'ya'ya yaya aka yi sun je makaranta ba su je makaranta ba da sauransu misali waɗannan abubuwa ne amma manyan su ne kamar da na faɗa ya bata ainihin abinci abincin nan kuma in ya bata ba wai wata alfarma ya mata ballantana ya mata gori ya ci ainihin nake ciyar da ke to ai wajibinka ne ai haka kuma ya bata tufa ya bata matsuguni ya raba kwana waɗannan haƙoƙin mace ne akan miji Allah ya sa kuma an gane Africa TV 3 haske leƙa gidan kowa